Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafa sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugabannin jam'iyyar Republican su janye ƙudurin dokar kiwon lafiya da ke cike da sarƙaƙiya ana dab da kaɗa kuri'a a kai jiya Juma'a biyo bayan tabbatar da cewa ba za a sami isassun kuri'un da ake bukata na soke dokar ba. Trump ya ce mun kusa saura kiris mu amince da ƙudurin dokar da za ta maye gurbin ɓangarorin dokar kiwon lafiya ta tsohon shugaban ƙasar Barack Obama wanda ya kafa shekaru bakwai da suka shige. Kakakin majalisa Paul Ryan ya yi iyakar iyawa domin ganin kudirin dokar ya samu goyon baya sai dai koma bayan da aka samu jiya juma'an ya zama wata ishara gare shi da kuma shugaba trump wani nazari da ofishin kasafin kuɗi ya gudanar ba tare da kula da bambancin siyasa ba ya yi kiyasin cewa sabuwar dokar da aka yi ƙoƙarin kafawa za ta tilasta sama da amurkawa miliyan 20 rasa inshorar kiwon lafiya cikin shekaru goma masu zuwa 'yan jam'iyyar republican dai basu goyi bayan rahoton ofishin kasafin kuɗin ba sai dai basu bayyana yadda tsarin nasu zai yi aiki ba wani rahoton binciken ra'ayoyin jama'a da kamfanin dillancin labarai na reuters da kuma epso suka fitar jiya juma'a ya nuna kimanin rabin amurkawa da suka manyanta sun hakikanta cewa kudirin na jam'iyyar republican ba zai inganta tsarin inshora da ake da shi a halin yanzu ba. Da alamar kusoshin Majalisar Dokokin Amurka sun fara cacar baki da juna dangane da dakatar da binciken da suka gudanar kan zargin Rasha da aka yi da yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar da aka gudana a shekara ta 2016. Na baya-bayan nan ya shafi dakatar da sauraron bahasi a bainin jama'a da zai shafi manyan jami'an leƙen asiri. Shugaban kwamitin ayyukan leƙen asirin jam'iyyar Republican Davis Nunes ya sanar da haka jiya Juma'a ya kuma bayyana cewa ɗaukar wannan mataki ya zama wajibi domin a iya samun cikakken bayani daga daraktan hukumar binciken manyan laifuka FBI da kuma na cibiyar tsaron ƙasa. sanar da canjin ya janyo suka daga 'yan jam'iyyar democrat a majalisa waɗanda suka ja hankali da cewa daraktan hukumar fbi james comey da takwaransa na nsa admiral mike rogers sun riga sun ba da bahasi ranar litinin da ta gabata yayin sauraron bahasin kome ya ba da tabbaci karan farko cewa jami'an hukumar suna gudanar da bincike ko akwai wata alaƙa tsakanin tawagar kamfen shugaba donald trump da rasha rasha dai ta yi ta musanta sashen hukumomin leƙen asirin amurka cewa ta yi katsalandan a zaben da nufin yin tasiri game da wanda zai lashe zaben shugaban ƙasa. bayan koma bayan yunkurin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na tabbatar da Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ya sake gamuwa da cikas. Ɗan majalisa Dino Malaye ya ƙara fayyace matsayin majalisa kan mataimakin shugaban hukumar. A cikin hirarsu da wakilin Nasiru Adamu Elikaya, Malaye ya bayyana cewa rashin cancanta ne ya sa majalisa bata amince da zaben Magu ba bisa ga cewarsa yanzu babu sauran damar bashi wannan mukami. maganin magu ya koma sai dai a yi mana Allah ya isa ba za ma iya kawo shi ba a cikin dokanmu section 131 na rules na senate ya ce in aka kawo mutum ya appearing a plenary aka rejecting nashi ko aka accepting nashi clerk na national assembly yin yayi communication da shugaban kasa ba za a iya dawo da shi ba Melaye dai ya ce baya cikin masu hamayya ta kowane bangare da shugaba Buhari zabe na da na Buhari a rana ɗaya za a yi amma na burnawa campaign din na ringa yawo ja'a zuwa a jaha da Buhari Buhari babanmu ne mun yarda da shi kuma muna bin shi ina son Allah ya shi kuma ba zan yarda da Buhari ba ba zan danna goyon bayan shi shi ba amma kawai dai gaskiya gaskiya ce mutum ko dan gidan bahari ne ko dan cikin bahari ne naga yayi abin da bai kamata ba zan fito in faɗa kuma wannan shine ainihin so in baka son bahari shine zaka ga gaskiya kuma ka ki faɗa ya ce Hamid Ali na Kwastam bai dace da zama kan mukamin ba shi kuwa ma guya kasa amsa tambayoyin majalisar baya ga rahoton hukumar DSS na duba CV nashi ya ce shi accountant ne kuma aka zo aka tambaye shi kudaden da kai yanzu ka kwato daga wurin barayi da sauran wanda suka sace kudin gwamnati nawa ne ya kasa amsawa ya ce sai ya koma gida sai ya je ya duba takarda to nawa ya rage ya kasa tambaya tambayoyin da aka yi mishi gaba ɗaya ko daya ba wanda ya amsa a ciki wallahi in za a tuna duk da rashin tantance magu ya ce ba zai yi kasa a gwiwa ba wajen aiki ba wani dan bokon da zai tsaya ya ce ya cuci Najeriya ya ɗauki kuɗin jama'a a ce za a bar shi sai dai ba mu sani ba ba sani ba sabo rahoton Nasiru Adamu Ilkaya daga Abuja Najeriya A jamhuriyar Nijar wata kotu ta ba da belin fararen hula kimanin goma sha ɗaya galibin su kusoshin jam'iyyun adawa da gwamnatin ƙasa ta zarga ta zarga da yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a watan disamba shekara ta 2015. Da yake zantawa da wakilin Musulmin Muni Barma lauyan da ke kare su Meye Ali Kardi. ya bayyana cewa ba ƙamshin gaskiya a galibin laifuffukan da ake zargin su da aikatawa. wannan mutanen daga ranar yau za su koma gidansu kai yau da dare ma ba kwana ba a can gidan kaso kuna tine lokacin da aka fara wannan kama-kama mun ce ma 'yan jarida a ganinmu wannan mutanen da ba su yi balahi tunda wanda ba shi da makami wanda ba shi da hujja da, da soji a ne zai yi mici laifin da aka ce sun yi jujin bincike ya yi nazari Ya ce shi bai gani ba a cikin laifin da aka zarge su rabin dai ba su yi su ba ya zuwa yanzu suwa suwa ne ne waɗanda wannan matakin kotun ya shafa da kwai wannan da ake ce ma civil wannan da wannan deputotin su biyu an saka su kuma har da wannan duwaniye su uku su ma an saka su hal ma bari gaya muku wannan maciyayin wanda aka kama shi wannan na daji wannan da bai taba zuwa ya mai aka ci an zarge shi da wannan kudeta shi ma a yau iya cikin mutanen wannan da aka saka ya zuwa yanzu an wanke su ne kwata-kwata ko kuwa an ba da belin su ne har zuwa gaba ka san hal yanzu ba mu shiga ba nazarin duka takardodin eh, abin da jujin bincike ya haɗi mu dai takardar da muka samu an ce Eh, non lieu partiel a turanci an ce non lieu partiel kama rabin lahi an hudda amma da kwai sauran lahika da buska wannan za a musu shari'a amma mu muna gaugawa mu san menene lahika wannan tunda a wajenmu tunda aka fara binciken wannan da mu gani ba wata hujjar cewa da ku hannun suke wannan magana Lauya Ali Kadri, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dubban dubatan ma'aikatan jinya za su fita a duk faɗin ƙasashen Afirka goma sha uku domin yi wa sama da ƙananan yara ƙasa da shekaru biyar miliyan ɗari da goma sha shida rigakafin shan inna. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sama da ma'aikatan sa kai dubu ɗari da casa'in ne da za su taka da'ira ko kuma tafiya a keke za su shiga gida-gida a dukkan birane da garuruwa da kuma ƙauyukan ƙasashen goma sha hudu. Wannan ne karin wato aikin rigakafin mafi girma da za a gudana a Afirka wanda za a fara daga yau 25 ga watan Maris zuwa 28 ga wata. Daraktan yaƙi da ciwon shan inna a hukumar lafiya ta duniya Michael Zafran ya ce tilas ne a yi wa ƙananan yara rigakafi a cikin ƙanƙanan lokaci domin kare su daga cuta a nahiyar baki ɗaya. a watan agusta shekara ta 2016 kananan yara hudu suka gurgunce ta dalilin kamuwa da cutar shan inna a jihar borno arewa maso yammacin najeriya inda kungiyar boko haram ta shafa shekaru tana kai hare-hare wannan ne karo na farko a cikin sama da shekaru biyu da aka samu bullar cutar shan inna a nahiyar afirka gwamnatocin yankin tafkin chadi sun ayyana dokar ta ɓaci ta kiwon lafiya aka kuma gudanar da rigakafi. Zaftan ya ce ba a sake samun bullaci wato ciwon shan inna ba tun daga waɗanda aka samu a ranar 21 ga watan Agustan bara. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya Wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. I'm said asmara har ko ina mafarki nake ni kullum na je ziyara gurin yan uwa sun karbe ni da hannu biyu da yaddar Allah gani nan zuwa da yaddar Allah gani nan zuwa duniya yaushe zan je ni kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ni kyakkyawan motar yaye ban shan fura ban goro ko mun ga hawa ko mun shayi ban shan fura ban goro ko mun ga hawa ko mun shayi shayi to wasu ma mun maka eh, mun maka gahawa da shayi la la ai ko ka ji na dauka bani ma abi <laughs> e muke eh adisi eh, muke adisi muke <laughs> wallahi da dadi waka za mu je Kano yawa mm, muna kai <laughs> da Hausawa Hausawa mm, mm, haka yake to da fata an tashi lafiya haka usman ta ina damu faro to ai alhaji ina ga kar ai tuya a manta da albasa gaskiya ka bullo ta cikin gidanmu eh, abin da ya kamata ke yawwa mm. kaga ga malam can yana mm. abin nan gobe gobe ne eh, gobe gobe yana yau da ya ka ce eh au asabar ne asabar ce lalle lalle kiɗa ya yi daɗi lalle a kano muke a gomel goge eh, a gomel muke zamu angwance to gaskiya faru da shi eh da san kana da eh. kada da sarbila kake eh yawwa to ai ni ban ma ga sunan amarya ba eh ai sarbila eh, ne yake naga kaman ka rubuta ba eh ka san ka san abin da yake faruwa dama da jiya sai nake cewa nace to kar fa a zo a ji kunya mm. a zo mu gama bayani a tafi ba kasar filu eh, ba mu cewa gida congrats ba eh sunanta zainab uba alhassan baba to eh suna amaryar tasu amaryar sarfilu eh. hashim gumel yawwa amaryar sarfilu ya dai fita daga cikin layin gora yake Allah ya taimake ba za mu rika ce masa ah, goro ba cewa zaka azumin bana ba shi a kidan tashi gari ya waye sai dai su waye <laughs> eh. <laughs> <laughs> a mazansu waye da waye eh mazansu <laughs> yawwa wai ba a kama na eh to amma dai mun san su dai ko ba a ah, kama suna mun san su mun san su mm. Mm. to ga dimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka nan mm. zuwa ga masu sauraronmu irin su wato aminu mai shayi da malam haruna minista sai aminu direban mota da muhammad a dodo sai oga zido kafinta tare da umaru miro direban mota sai malam uba makeri da tukura makanikin keke sai mai unguwa sale yaro tare da mamuda mai sai da magani tare da matar Sarabi mai kayan miya dukkan su a garin garba shede da ke ja taraba da fata fatan kunanan lafiya kalau. Muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Aliyu mai adashe unguwar Rimi a Jos Jihar Plateau da iyalansa da fatan suna nan lafiya haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa. zuwa ga alhaji sani ahmed da raymond toro sai alhaji abbas garba idris darakta janar na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tarayya abuja da iyalansa don ban gaisuwa zuwa ga shamsuddin musa na bankin guarantee trust bank wato gt bank a bauchi sai komodo muhammad lawal barau mai ritaya tare da iyalansa abuja babban birnin tarayya muna mika don ban gaisuwa zuwa ga alhaji sadiq wushishi sai almustapha haji sufi tare da murtala ɗan kanawa garko sai bashir bala kan kamba madajin Darekta bagare suits hotel da ke bauchi muna mika dambin gaisuwa zuwa ga hajiya jummai apo tare da mansur muhammad gagarawa da kuma lawal dan gambo gagarawa a jihar tar'awa wato a jihar jigawa kenan da fatan kunanan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga iyalan abdurrahman dan malam dan madamin daura muna taya su muna auren 'ya'yansu wato da muktar da mansur da kuma aminu dan madami da ake yi yau rana asabar dinnan a garin daura da fatan allah ya sanya alheri dan ban gaisuwa zuwa ga muhammad dan dattijo sai sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a bauchin yakubu sai babu john kabawa shi ma unguwar karofin madaki tare da ibrahim jibrin karaye sai dr adamu isa wafa a kanan dabo mun gaisuwa zuwa ga bala ɗairo hassan muna ta shi murna aurensa da ake shirin yi amma shi sai a mako na sama wato mm. saudat ms aliyu mm. allah ubangiji ya nuna mana mun gaisuwa zuwa ga alhaji jalo ibrahim gani sarkin zangon duku sa special duties na gwamnan jihar gombe tare da yalansa da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga jamilu abdu guyaba sai duk ko boba a jihar zamfara ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga alhaji sani ɗahir ya kasai game da rasuwar matarsa wato hajiya hadiza allah ubangiji ya ji kanta da rahama ya sa ta huta muna mika gaisuwa zuwa ga saminu rabuwa da rediyo mm. sai dole da burai yankin karamar kuma daraza a jihar bauchi sai ado mai kemis a birnin kudu jihar jigawa mm. sai gaisuwar rabi na madi shargalle madawakin sirika a jihar katsina tare da muhammad sabo turakin giya a jihar bauchi a ƙarshe sai alhaji garba aliyu dan buram din jalam da fatan fatan kuna lafiya. To ni ma dai zan faro ne da mika sakon fatan alheri na abari ya huce na naɗin sarauta ne wannan malam Iro. Mm. Wani malam Shitu Isa Iboli wanda ake naɗa shi yau dinnan shi ma dagaci a doguwar faddama a Mina a Najeriya kenan jihar Neja kenan. Mm. To sai mu ce Allah ya riko kuma ba da nasara. Amin. Yawwa to sai mu shiga ciki inda zan fara da kasan kullum an saba a ne <laughs> akwai majalisa majalisar facebook na yan abari ya yan majalisa abari ya a eh, facebook mm. to zan fara da ali bike sai kuma zubairu abubakar da kuma babu jiram sai muhammadu nazifi abubakar ah, sai kuma wanda yake da suna hadi isa sai abdulhamid adam kununi sai gaisuwar surfata alheri ga khadija s abubakar sai jafar alkasim sai kuma wani jafar abu sayim jibiya haka kuma gaisuwar fata alherin da ta abar ya huce zuwa ga goni yan muhammad na girina sai kuma mansur lawal wagina sai jidda muhammadu gaisuwar fata alheri zuwa ga umaru sani ulala da kuma muhammadu bello aisha suleiman ningi da usaini saina akuriya sai usmanu iro malam fijeni sai sa'adu sa'id yalwa da gaisuwar fata alheri zuwa ga hassan na hussein muhammad da kuma gaisuwar fatan alherin zuwa ga muhammad na bagara sai saifullahi habib da dauda haruna sai munir ibrahim wandali a jamhuriyar niger hmm. sai gaisuwar fata alheri ga abdullahi muhammad da nusaiba adam idris sai bello aliyu haruna a takardar da take hannuna wanda dan na kusa in je Mm-hmm, mu ji mm. <laughs> yau akwai gaisuwar fata alheri daga ibrahim muhammad kalari sai kuma shamawilu ko dai da kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga sa'id sa'id yalwa gagi sai muhammad jatakori da magaran a jamhuriyar nijar sai aminu baga baga sai karshe gaisuwa ta musamman ta fatan alheri ga sarkin baduka da kuma sarkin ungwari a kaduna a najeriya malam iro ka san fatin da ka samu ka zama je kana shikenan shikenan عينيك تبصرني Christmas. wannan zabiya ce da kanta ai falalle helen helen mele zabiyar kasar eh. eritrea eh wato wato akwai wani yare da ɗazu ka gaya min karan mm. farko ina da mutane a nan sashen da suke wannan bangarori mm. amma kuma ban taɓa jin sunan yaren ba cikin iko Allah ka taɓa ji ba wallahi tigirginya harshen da take mm. wani waka da shi eh, inda dai amharin ne ka ji na dan wani dan maka kuri in ce maka better sab salam na irin wani irin na dan san wani abu din da zan gaida mutane eh. <laughs> Eh, ka san eh. sashin su suna da harsuna wajen kusan hudu da ce ko da ke hmm. uku ne afan oromo eh na san wannan yawa sai amharic eh amharic shine wannan yanzu da na dan yaro kadan na mm, gaisuwa kadan iya nan na iya fa sai kuma mm. tigriginya to shine dai gaskiya wanda kuke jin wakar ta yanzu eh yaushe da na ji can ni sai in ce zan faɗa a ce da wace yare ake wani yare ake wani wannan ce da amharic ne ake tigriginya ne to to na gode da karuwa haka eh wani labari ne kace zaka ba mu eh, eh to wannan kan sai an yi fasara ma bayan an gama ina ga to saboda wani ne fa wai aka aiko min wani baba sama'ila ne ya aiko Ko da labari cewa turanci manya wato wai wani bawan allah ne fa shi yana tunanin ya iya turanci ne to shi dai ba turanci ingantaccen ba ba kuma irin wanda ake cewa pidgin ba wato broken english nan ba shi bane mm. shi nashi ne wannan mm. ya yi fada ne wadda yan inyamuri da wani yamuri suka cakar mai a kasuwa suka yi fada aka raba su amma shi bai hakura da fadan nan ba mm. shi ne wata rana kawai ya yi wata kwana sai ya ga inyamurin kawai ya ci kwalar inyamurin nan yana cin kwalarsa irin tunda nyamuri kaga ba hausa yake ji ba hmm. irin ya mai turanci shine shine yake cewa wai today you are thousand is full <laughs> eh shi yau wato eh, ta cika hmm. yace i am searching you since that day ranar nake neman ka hmm. even yesterday ko jiya i saw you in the stomach of market na gan ka a cikin kasuwa you drink the kwana ka sha kwana when you saw me da ka ganni i tried to drink your head ne kokari in shawo kanka but i didn't see you till today <laughs> sai yau na ganka kenan ya ki kamuwa rana hmm. ya ce i drinking yato ya sha alwashi kenan cewa if i see you hmm. i will drink your i will drink your medicine hmm. wato zai sha kuma ya yi maganin shi kenan to shi yana ciki haka sai ga irin yan bautar kasar nan yazo zai raba su irin ina irin kakka raba mu ne cewa hey mr man don't divide us eh irin kaka raba mu mm. eh because the reason is once there was uh, once upon a time mm. hajifa mm. i am sitting under the tree drinking a shadow mm. this man i was only minding my own business this man come and kill me with slap <laughs> kai baka kaji to turanci shine shine wannan mai labari ya ce wai wannan shine turanci manya eh gaskiya eh, turanci manya to ka san ah, abin da eh, yasa har nace zan faɗi labarin ya haƙuri da mm. yasa nace zan faɗi labarin da ya turo saboda akwai wani abu mai mahimmanci wurin alfahari da yarenka mm. wanda yarenka ne na uwa da mm, kai hausa ka ina murin ya ga dama ya fahimta mm. in bai ga dama ba dai wani zai zo fasara masa in baka iya ba saboda yaren ka yana da muhimmanci ai amma watakila eh. yana so ya nuna cewa iya turanci eh to shine ai barazana ka gani eh barazana kuma ta ja yana wannan wannan sai ka duba kamar eh. facebook ko eh. irin su kaga yadda wasu suke turanci sai ka ce ka wannan wannan eh don Allah da na ba ku rika rubuta da Hausa wannan wannan ai abun kunya ne ma ce shine amma da gaske ba za ka ga eh, mutum ya dage wa yana rubutu yana shi sai ake irin wayannan rubuce rubutan zolayar bandariya din saboda akwai da gaske yana faruwa to da fatan za mu ci gaba da riko hannu biyu hmm. gashi a bari ya huce da Hausa muke ta karanto shi muke ta yin shirye shirin kuma kwarai da gaske ko za mu yi an ce tsokana turan shi yawa hedin turanci manya <laughs> to da fatan malam ibrahim don drink your head eh, don eh, drink eh, shadow don drink shadow don drink kwana in abari ya huce please ma sauraro sai makon gobe da allah ubangiji ya nuna mana a madadin ni usman ahmad kabara ibrahim alfa ahmad ke cewa bari mu kyale ku da wakan nan ta zuwa kano wadda musamman zan jijjiga kai da kyau <laughs> akwai wani tauraro sama sa ibro a ko'ina ana son sa ɗan kanawa baban kanawa zikan kanawa ibro a nan sudan muna son sa a nan sudan muna son sa a nan sudan muna son sa ni حسين أسمراوي سويا تبكي تتساني إنا وعقدهم na gode sannan na san kowa ya sani ina waƙo ta ina rawa ni ba na gaba da mutane kuma ba ni madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta buƙaci ofishin jakadancin ta a ƙasashen duniya su tantance ƙungiyoyin da ya kamata a ƙara bincike kansu idan suka nemi takardun bisa an kuma umarci ofisoshin jakadancin amurka a ƙasashen ƙetare su rika bincika shafunan sadarwa masu neman bisa da ake zaton suna da alaƙa da 'yan ta'adda ko kuma waɗanda suke yankunan da ke ƙarƙashin ƙungiyar is Sakonnin da sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya aika sun umarci ofishin jakadanci wato ofisoshin jakadancin su samar da tawaga tsaro da na leƙen asiri da za ta tsara matakan ƙara sa ido kafin mutane su tashi zuwa Amurka. Ko da kuwa mai neman takardar bisan ya cika dukkan sharuɗan mutanen da suka faɗa ƙarƙashin wannan sharuɗi za su fuskanci ƙarin bincike da zai ma kai ga yiwuwar hana su takardar bisa. shugaban amurka donald trump ya buƙaci shugabannin jam'iyyar republican su janye ƙudurin dokar kiwon lafiya da ke cike da sarkakiya ana dab da kada kuri'a a kai jiya juma'a biyu bayan tabbatar da cewa ba za a sami isassun kuri'un da ake bukata na soke dokar ba trump ya ce mun kasa wato mun kusa saura kiris mu amince da ƙudurin dokar da za ta maye gurbin bangarorin dokar kiwon lafiya da tsohon shugaban ƙasar barack obama ya kafa shekaru bakwai da suka shige To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.